subscribe and sign up. da yake subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin. Ya ɓoye musu cewa sun yi gida a Abuja. Onkul ɗan iya na jin haka ya ce ai da kuɗin hotel ɗin da za ka bayar gwara ka dunkule suka bani sai ku kwana a gidanmu. don na fahimci kuɗin ne suka yi maka yawa dariya suka sake ga gabaki ɗayansu suna tafiya suna yin fira gwanin ban sha'awa bayan komawarsu gidan onkul abdullahi da abi suka nufi ɗaki a tare hajiya adama na a kwance saman gadonta har ta canza kayan jikinta daga lace zuwa rigar bacci da har za ta yi shirin tafiya tana jiran onkul abdullahi ya dawo su tafi sai ga mami ta shigo ɗakin ganin tana shirye-shiryen tafiya yasa ta ce da ita ina zuwa ta ce ai za su sauka a hotel ne girgiza kai mami ta yi ki ma daina faɗar haka don ba zai yiwu ba ga gida kuma sai ku ce za ku kwana a hotel hajiya adama ta ce ba ma son mu ɗaura muku nauyi ne mami ta ce babu wani nauyi wallahi idan ma kina tunanin ko don saboda gidan kaninsa ne to ki kwantar da hankalinki gidansu ne su biyu kusan ma rabi da kwatanta na abin da aka kashe a ginin da kuɗin abi ne Allah ne bai nufa za mu dawo nan ɗin ba sai daga baya da na samu ƙarin matsayi a wurin aiki kin ji yadda aka yi miki zaune a gidan na faɗa miki ne don ki kwantar da hankalinki idan da kara ai gidan surukai gidan yan uwa ne tunda an zama ɗaya ga ɗan mu Junaid ya kara mana danƙon zumunci maganar mami ce ta sa Hajiya Adama fasa shirin tafiyar mami bata jima da fita daga ɗakin bakiran kiran Uncle Abdullahi ya shigo wayarta Kora ta daga kiran sanar da ita yayi game da fasa tafiyar su sai zuwa gobe. Hankalinta ya kara kwanciya ba tare da bata lokaci ba, ta canza kayan jikinta zuwa na bacci. Tana shirin kwanciya muryar Anina daga waje ta katse ta. Sallama ta yi mata, Hajiya Adama ta amsa mata da wa alaikum salam. Sadaka ta gari shigo cikin mana. Cikin jin kunya Alina ta turo kofar ɗakin hannunta ɗauke da Baby Junaid. Sakowaye daga jikinta da gudu ya nufi Hajiya Adama tana dariya ta ɗauke shi kafin ta zauna a gefen gadon tana shafa sumar kanshi ganin alina na kokarin zama daga kasa yasa ta katse ta da cewa ki zauna a gefe na mu yi fira komawa gefen gadon alina ta yi mumi barka da dare ya gajiyar tafiya hajiya adama ta ce ai gajiya ta bi jiki tunda na gaji kana shiru suka ɗanyi kafin hajiya adama ta ce ya hakurin rashin da muka yi Dukar da kai Alina ta ɗanyi a duk lokacin da aka yi mata maganar ɓacewar su Tajuddin, tamkar an fama mata miƙin da ke a cikin zuciyarta ne. Nan take hawaye suka cika idanunta, muryar ta na ɗan rawa ta furta. Hakuri, an gode wa Allah. Muna ta bin su da addu'o'i. Ko akwai wani abu da kuke shiryawa ne game da ɓacewarsu? su? Cincina kai Alina ta yi, eh mommy dama na jira ne sai kun huta mai magana. Gabaki ɗaya Alina ta kwashe komai dangane da ta da zancen ɓacewar su uziyar, Ta labarta mata. A nurin da ta gani akan fuskar Hajiya Adama ne ya tabbatar mata da za ta samu goyon bayanta. Kun yi tunani mai kyau surukata. Na ji daɗin shawarar da Zara ta baki. Yarinyar tana da hankali. Duk cikin mu babu wanda ya yi tunanin ta da zancen. Idan har aka ci nasara, silar shawarar da ta bada na yi mata alkawarin kyauta ta musamman ba karamin daɗi Alina ta ji ba Mummy Adama ta ɗaura da cewa insha Allahu za mu yi magana da shi Abdullahi dangane da ta da zancen sannan zamu ba da tamu gudunmawar fata na Allah ya dafa mana ya dube mu da idan rahama ya bayyanar mana da su idan suna a raye ko da ba sa a raye da buƙatar mu ji me ya faru da su cikin girmamawa Alina ta ce insha Allahu za mu yi nasara mami saboda bana son in rasa sirkai na gari irin ku san bata san ta furta hakan ba dariya hajima dariya hajiya adama ta yi ni ma ai bana so na rasa sarka ta gari irin ki alina domin kuwa zai yi wuya a samu tamkarki cikin jin kunya alina ta miƙe tana faɗin bari na kawo miki abin sha bata jira amsar ta ba ta yi saurin juyawa ta fice daga ɗakin bayan fitar ta hajiya adama ta dubi bebi junaid da ke kwance saman kirjinta ya tsare ta da ido tunda suka fara magana bai tanka musu ba ya kasa kunne yana sauraron su sai yanzu ya samu damar yi mata magana Granny kin san Angel jinjina masa kai ta na san ta mana ina san Angel sosai mararece mata fuska ya tamkar zai yi kuka baiwar Allah Angela dina mami ta faɗa min da ita da dadina da dadina da ita da dadinta da dadina sun bace. ni tsoro na ma kada a ce bera ne ya cinye su zarar ido hajiya adama ta yi can kuma sai ta tuntsare da dariya Girani, mumina kusan kullum sai ta yi kuka saboda su anjal yar baiwar allah mami ta hana ta yin kuka amma ba ta jin maganar ta sai da na yi mata faɗa na nuna mata raina ya ɓaci tukunna ta daina sosai hajiya adama ke yin dariya sambato iri-iri junet ke yi mata ba karamin nishaɗi yake sanya ta ba gobe akwai school junet mu kwanta mai bacci make mata ka faɗa yayi ina tsaraba na nayi maka amma sai gobe zan baka na fi so ka huta yanzu mu yi bacci amsa mata yayi da to mu jira mami ta kawo mana abin sha ko in mun sha sai mu kwanta turo kofar ɗakin alina ta yi ta ɗauke da cup of coffee a saman tebul ta ajiye mata shi godiya hajiya adama ta yi mata daga nan suka yi sallama da junansu alina ta fice a tare da Junaid suka sha kwafi din bayan sun kammala hajiya Adama ta kwantar da shi ta tattofe shi da addu'a sauka ta daga saman gadon ta nufi switch ta kashe hasken ɗakin kafin ta dawo ta hau gadon ta rungume jikallanta a kirji a haka bacci ya ɗauke su Allah sarki wannan kenan Jos City mun wayi gari lafiya a gidan Abdullahi Ubaid zazzaune suke a saman dining suna yin breakfast a tsanaki shiru ba ka jin sautin komai sai na cokulansu kwas-kwas kamar za su fasa plate ɗin sun nutsu suna tura abinci a cikunansu alhaji ubaid na sanye da jallabiya hajiya laila da ke a gefensa arab gown ce a jikinta launin royal blue an sha uban makeup alhaji musa ya ɗauki wankan tsadaddun suit sun zauna mishi mutumin fa akwai kyau kamar shi ya tsara kansa ya iya ɗaukar wanka ga aji daga gefensa dr shirim ne a cikin shigarsa ta gado wato kayan larabawa daddaɗan kamshin turarensu mai daɗin shaka musamman ma turaren alhaji musa kamshinsa na daban ne a hankali ɗan ɗago yana duban shirin ya lura abincin yake ba abincin yake ci ba tunda suka zauna yake ta faman jujjuya spoon ɗin hannunsa a cikin plate ɗin gabansa gyaran murya da alhaji musa ya yi masa ce ta sa shi ɗagowa ya kalle shi cikin kulawa yake yi masa magana me yasa baka son cin abinci shirin na lura tun shekaran jiya da na zo gidan nan baka ci wani abin kirki ba Hajiya Laila ta dan dagata da cin abincin fuskar ta a yamutse take kallon Alhaji Musa a ranta ta ce ji wani ikon Allah ko ina ruwan shi da cinsa da shan shi ni na rasa gane shishigin nan da yake yi wa shirin mutumin da bai damu da shi ba sai yanzu ne ya san da zaman shi cin sanyin murya shirin ya kalli onkul din nashi ina ce mana kawai ne na fi sha'awar abincin hausawa ne wannan baya min daɗi a baki alhaji ubaid ya ce me yasa tuntuni baka yi wa zainab magana ta girka maka ba kamar baka da bakin magana komai naka ya zama na shiriri ta shirin so kake ka koma yaro shiru shirin yi shi kansa haushin rashin ƙwarin gwiwarsa yake ji ya koma kamar wani sakare komai sai yadda aka yi da shi kada ka damu yayana da zarar mun koma abuja zai dawo asalin Dr. shirim din da ka sani ne. Ka san matata ta iya bada tarbiyya, za ta gyara maka ɗanka ya zama namijin gaske. Wannan maganar ta Alhaji Musa ta yi matukar ƙona ran Hajiya Laila har dai ta gaza jurewa. Me kake nufi? Ni ban iya bada tarbiyya ba kome. Ko kallo ba ta ishe sa ba, sai ma ya ɗauki glass ɗin lemu mai sanyi ya kai baki yana kurɓa. Haba Laila, me yasa ba kya iya ɓoye fushinki ne? laifi ne don ya yabi matarsa harara ta wurgawa alhaji ubai tamkar ƙwayar idanunta za su faɗo kasa ban san me yasa kake goyon bayansa ba idanka ya rufe kwata-kwata baka ganin laifin shi wannan ba adalci bane rai a baci ta karasa magana tare da buga tebul din a fusace ta miƙe ta bar dining din miƙewa shirin yayi da niyyar yabi bayanta da sauri Alhaji Ubaid ya dakatar da shi dawo ka zauna komawa yayi ya zauna dadi bana jin dadin hakan ka san halina tun fil azal ba na so in garan wani daga cikinku ya ɓaci shirin ne ya yi maganar ka kwantar da hankalinka insha Allahu zan sasanta tsakaninsu yanzu zan shiga wurinta in lallashe ta ya yi maganar tare da miƙewa ya bar dainin ɗin bayan tafiyar ubaid alhaji musa ya ɗago ya kalli shirin you should start preparing karfe sha biyu za mu bar jos already na yi magana da pilot ɗina bana bukatar ka tafi da komai naka duk wani abu da zaka bukata za a yi maka a can murmushin yake Dr. shiram ya dan sake insha Allahu uncle yanzu sun shiga ciki in karasa shiryawa amsa masa yayi da to kafin miƙewar Dr. shiram PA din Alhaji Musa yayi sallama daga wajen falon hakan ya sa shi saurin miƙewa cikin takun izza ya nufi kofar fita daga falon ajiyar zuciya da shirin ya sauke shi kansa shakkar Alhaji Musa yake ji mutumin babu wasa a harkan shi juyawa yayi da sauri ya nufi kicin maimakon ɗakinsa yana shiga ya ci karo da Zainab tana goge tais san bata lura da shi ba har sai da ya yi mata sallama tukunna ta ɗago suka haɗa ido fara'a ta sakar masa shurem tun ce nake son yin magana da kai fargaban iyayenka ta hana ni tunkararka ƙarasa shiga kicin ɗin yayi antin Zainab ya zame Uncle Musa ya matsa min akan sai na bi shi Abuja karfe sha biyu za mu bar Jos dafa kai ta yi da hannu ɗaya na ji takaicin jin haka shirin duk plan ɗin da muka shirya ya tashi a banza kenan girgiza mata kai yayi insha Allah komai zai tafi daidai anti Zainab ko da a ce bana nan what will not changing anything damuwa ce cinkushe akan fuskar fuskarta how kake tunanin komai zai tafi daidai bayan ba ma a wuri ɗaya murmushin gefen fuska ya sakar mata har dimple ɗinsa suka loɓa kin manta da waya ina da ita kina da ita za mu rinka yin communicating da junanmu hakan ma zai fi ba tare da wani ya zarge mu ba kayataccen murmushi zainab ta sake allah yi maka albarka shirin ni sam na manta da waya amma fa zan yi misin ɗinka sosai mutumina murmushin fuskarsa bai gushe ba ya ce ni kaina zan yi misin ɗin antina mai share min hawayena amma insha Allah za mu rinka yin waya akai-akai ina so komai da ke faruwa a gidan nan ki rinka sanya min ido da zarar an samu update ki kira ni a waya ki sanar da ni amma ba sai kin yi taka tsantsan kin san iyayen nawa ba ƙananan mutane ba ne jinjina kai Zainab ta yi don ta gamsu da bayanin shi insha Allah zan kiyaye shirin kai ma ka kular min da kanka idanuwansu duk sun ciko da kwalla don ba ƙaramin ƙaunar juna suke yi ba tana jinsa tamkar ɗanta shi ma yana jinta tamkar mahaifiyarsa sun jima a kicin ɗin suna yin magana kafin daga bisani ya yi mata sallama ba tare da ɓata lokaci ba dr shirim ya fara shirye-shiryen tafiya abuja bai canza komai na suturar jikinsa ba iya turarurrukansa kaɗai ya feshe jikinsa sannan ya warware ɗaurin larabawan da ke a kansa ya sharce lallausar sumar kansa ya gyara ta tsab ya bi duk mayukansa ya shafe ta kafin barinsa ɗakin sai da ya yi nafila ya roƙi Allah da ya tsare shi ya kare shi daga sharrin mutum sharrin zuciya da duk wani abin cutarwa ya kuma roƙi Allah da ya sa silar komawarsa gidan onkul ɗin nashi Abuja rayuwarsa ta canza ya dawo kamar yadda yake a da addu'o'i sosai shirin ya yi wa kansa bayan ya kammala ya zaro memory ɗinsa da ya ɓoye a cikin rigar filo ya zira sa a wayarsa hankalinsa ya ɗan kwanta zai samu natsuwar ci gaba da kallon hotunan a bar ƙaunarsa a wayarsa a gefen gadonsa ya zauna yana daddanna wayarsa lokaci yake jira ya cika Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren daular Obi Estate. A hankali, jerarun motocinsu ke kunno kai saman shataletalen titin Obi Estate gaba ɗaya gaba da baya soja ne ke tafiya a akan kafafuwansu hannayensa rike da bindigo motar farko mamallakin shi samu barak ce motar da ke a biye da ita zungureriya kirar navigato wanda cikinta tamkar bedroom yake saboda tsabar haduwarta dattijan arziki ne hakimci cikin motar tare da jikokinsa tagwaye zain da zaid sai dr jazi shalelansa motar da ke a biye da tasu don ƙarerriyar gaske mai numfashi mallakin senate president latif obin na ce yayin da motar karshe ta pravin obin na ce gayo mutanen allah su kansu motocin da taku ake yin driving ɗinsu a tsanake cikin ƙwarewa sautin karatun alkur'ani mai girma ne ya karaɗa ko'ina kira'ar ahmad suleiman mai matukar ratsa sassan jiki daga motar dattijan arzikin kira'ar ke fitowa ka'ida ne a lokacin da suka fito za su tafi masallaci sai ya sa an kunna masa kira'ar Ahmad Suleiman haka zalika idan za su dawo daga masallaci sai an kunna musu karatun wani sa'in idan kira'ar ta kai mishi karo harbi yake yi yana lumshe ido a yanzu haka dawowar su kenan daga masallacin juma'a sannan a hankali suke tunkarar moto park ɗinsu kusan a tare motocin su kai parking at the same time da azama sojoji ke bubbuɗe musu mota a hankali obi ko sauko kafarsa da ke sanye cikin takalma kalar na sarakuna jikinsa jallabiya ce daga sama ya ɗaura alkyabba faffaɗar gaske sai ƙyalli take yi ɗaya bayan ɗaya suke fitowa daga cikin motocin gabaki ɗayansu haɗaɗɗun jallabiyoyi ne a jikinsu daga iyayensu har 'ya'yan mu shiga ciki ko obi ne ya yi musu maganar zaid da zayan sai faman sanar da kai sanar da kai kasa suke yi kamar marasa gaskiya mamakin hakan ya sa mahaifinsu Pravin tanka musu lafiya kafin su yi yunkurin bashi amsa sa Mubarak ya tara numfashinsu za ku ci kaniyarku ne kananan 'yan iska masu kwana da wando har ni za ku rinka kakkaucewa ko raina ni ko fuskarsa a ɗaure yake yi musu magana sa Mubarak mutum ne mai fusatacciyar zuciya abu kaɗan ke hasala shi sai dai ta wani ɓangaren yana da saukin kai dr jazz yana riƙe da hannun obi dariya ce kunshi a bakinsa ya ki bari da kubce masa gudun kada ya ji saukar mari daga sa mubarak twins kuwa duk sun sha jinin jikinsu sai faman noke kai suke yi haɗi da sosa yarsu. a fusace ya daka musu tsawa har sai da suka ɗan razana a tare suka ɗago da fararen idanuwansu a kan fuskarsa ina magana kuna kallo na saboda tsabar fitsara da sauyi suka sanar da kawunan su kasa alkunya ce ta hana farbin sanya baki gyaran murya sanata latif yayi ma dan uwan nashi ya juya yana dubansa cikin muryar manyantaka ya soma magana a musu afuwa yara ne su har yanzu ba su mallaki hankalinsu ba sai ana hakuri da su girgiza kai sa mubarak ya yi please ka daina wannan maganar yara sun balaga kana faɗin ba su mallaki hankalin kansu ba juyawa ya tare da kallon steams muryarsa a ƙausashe ce da gaske ba ku mallaki hankalin kanku ba har suna haɗa baki wurin furta wallahi mu mallaki hankalinmu please ka yi hakuri uncle mun gane kuskuren mu zamu gyara insha allahu dan Allah da duka ba shi hakuri wallahi ba za mu ƙara ba amarere ce suke kallon mahaifin nasu Pravin shi dai Obi bai tanka musu ba murmushi ne ɗauki akan fuskar shi za ku yi bayani ne muddin always ya dawo kasar nan zan sashi zan sanya shi ya ba ku horon osat ni dama can ban goyi bayan aikin kamfani da kuke zuwa yi ba saboda ba ku iya komai ba zaro ido waje suka yi jin abin da ya ce hankalinsu ya tashi matuka saboda suna mugun tsoron training din osat har gwara a ba su horon aikin soja tuni sun raina kansu muryoyinsu tamkar za su fashe da kuka suke kallon kakansu obinna don ya sa baki akan maganar Pravin na murmushi ya ce dama kun daina wahalar da kanku. Kun san wane ne kawun naku Mubarak. Idan ya yanke hukunci babu wanda ya isa ya dakatar da shi. Ni ma kuma na goyi bayan hukuncin da ya yanke. Ransu ya ɓaci jin abin da dadinsu ya ce. Juyowa suka yi a fusace suka nufi gidan. Girgiza kai sa Mubarak ya yi. Kun ga irin ta ko? Ana magana sun juya sun tafi saboda rashin ganin girman na gaba da su. Duk izzar OS baka taɓa yi masa magana ya juya maka keya. duk komai rashin daɗinta natsuwa yake ya saurare ta ai duk laifinka ne Pravin da kai da Saratun kun sangarta su duk cikin 'ya'yanmu babu sangartattu irin Teams zan yi maganin su ne maganar sa Mubarak ta taɓa zuciyar Pravin yana ɗaya daga cikin abin da ya tsana ya ji an kushe 'ya'yansa an yabi na wasu musamman ma Owis gani yake kamar dan saboda shi ba jinin family din bane shi yasa suke nuna ma ƴaƴan shi wariya tun yanayin fuskar sa ya canza san babu annuri ba tare da ya kalli fuskokin su ba ya furta ni zan shiga ciki sai kun karaso yana fadar haka ya zura hannayensa a cikin aljihun jallabiyarsa ya nufi gidan gaba daya sun fahimci canjawar da yayi Senator Latif ya girgiza kai yana bin bayan Pravin da kallo na rasa gane kan mutumin can karancin hankali na damunsa me a ciki don an yi maganar 'ya'yansa sangartattu ne karya aka yi ne ransa mubarak ya fi na kowa ɓaci ka banni da shi zan koya masa hankali ne maganar horon usad da za a ba 'ya'yan shi ba fashi ko da zuciyarsa za ta buga ne ɗan rainin wayo gyaran murya obi ya yi musu hakan ya janyo hankulansu ga kallon shi ya ɗan jingina bayansa jikin motarsa su kaɗai suka rage a harabar ajiye motocin tun bayan isowarsu gidan sojoji da ke take musu baya suka watse zuwa ɓangaren da suke kula da shi na gidan sai kuna yi mishi uzuri Pravin yana da raunin zuciya Ga shi dai a ido kamar namiji sai dai a zuciya bai da maraba da mace shi ma auta ne kamar saratun mijin auta ai auta ne shi ma inda kara kun shi dariya dr jazz ya yi jin shirin jin sharin da obin ke yi wa pravin fuskar senator latif ɗauke da marmashi ya ce a'a baba Aiko saratin da kakkiyar zuciya ce da ita kai ma ka sani gabaki ɗayanmu jininka muka biyo babu ragwantaka a tare da mu shi dai ne macen mijinta ce ita kanta saratin juya shi take yi sosai saranta ina ji rannan mun shigo gidan tana yi masa masifa akan ya zari kuɗi a akawun ɗinta ba tare da ya nemi izininta ba sai lallaba ta yake yi kamar zai yi mata sujjada gaba ɗaya suka tuntsare da dariya daga obinna har shi sa mubarak ɗin dr jazi ya saki baki yana tikar dariya kamar wani babba ya shige cikin su sai da suka kammala yin dariyar sa mubarak ya lura da shi sam ya manta da dr jazi a cikin su ɗaura fuska yayi kai me kake yi wa dariya akwai tsaranka ne a cikin mu da sauri dr jaz ya shanye dariyarsa har da laɓewa a bayan obinna Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin ya ɓoye musu cewa sun yi gida a Abuja onkul ɗan iya na jin haka ya ce ai da kuɗin hotel ɗin da zaka bayar gwara ka dunkule suka bani sai ku kwana a gidanmu don na fahimci kuɗin ne suka yi maka yawa Dariya suka sake gabaki ɗayansu suna tafiya suna yin fira gwanin ban sha'awa. Bayan komawarsu gidan Uncle Abdullahi da Abi suka nufi ɗaki a tare. Hajiya Adama na a kwance saman gadonta har ta canza kayan jikinta daga lace zuwa rigar bacci. Dahar za ta yi shirin tafiya tana jiran Uncle